ta'ammal hikimatan latif sai da akarin hikiman mai tausayi al-khabir gwani fi ma a'ata al-insana ilmahu cikin abubuwan da ya ba wa ɗan adam ilimin abu bima fihi salahu ma'ashihim cikin ilimin na akwai rayuwar duniya su duniya fa ma'ash ko duniya za ka nema ka neme ta ta karkashin addinin musulunci wa ma'adihi da lahirarsa kuma na anhu da ilma ma la hajjata lahu Allah ya hana wa ɗan adam ilimin abu da bai da bukata da shi sai zai ka shiga ko jiya misalin maganar da muka ɗauko nan maganar maganar annabi isa da lamar da rashin aikin yi ne duk ya kawo ta in ta kana da abin da za ka kake so ka yi masa ba ka shiga wani gaya abin da aka ce tun farko an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi shi kenan a gaskata in an zo cikin manzannin nan akwai wanda kake wanda yake naka to sai ka keɓe naka da ilimi ka san shigansa da fitarsa rayuwansa gaba ɗaya wanda suka rayu ne, hanyar da igiyoyi ce nasarar ta biyu ta amma wancan tilka umma kada kala hama ma kasaba wala kuma kasabtu in an faɗi labari ta kace to wannan ya yazo wace ba haka ba haka wace to ka saka ba su fi ma'aqal insana al ilmahu bima fihi salahu ma'ashihi cikinsa akwai kyautatuwan rayuwa fa ma'adili wa mana anhu Allah ya hana masa ilma ma la hajata lahu sai dai wanda aka shafe masa kwakwalwa za ka ga sai a yi karatu a ƙare in ya tashi tambaya sai ka ga ya yi tambaya ko tambaya bai iya tambaya mai amfani ma la hajata lahu fa jahaluhu bihi la yadur jahiltan ta da cutar da shi wa ilmuhu bihi la yantafi'u bihi ilimin sa da wannan abu bai amfana da shi intifa'an fa'ilan wani abun amfani na kirki tun mayassara alaihi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe masa tsoka ma huwa mutajin ilai hanyoyin abubuwan da ke da bukata gare shi min ilimi a kan mataisi mafi cikin sauƙaƙewa wa kullama kana da hajatuhu ilaihi duk lokacin da bukatunsa gare shi sai tsanani min ilimi a azama kana taisiruhu iyahu alaihi atamma ya neman ka da abu iya bukatu an ka da abu iya sauƙaƙe maka shi da sekarang maka shi wa saboda ina da ambari, wa ihi da wanda ya shirye shi bude mubda'ihi da wanda ya kawata shi subhana sai ka ga gashi an halitta kai ba halitta ne kawai ba bare ka dubi yadda aka kyanke soka daga abin da aka kyanke soka na gare shi maniyin sannan aka zo aka kawata ka ka dubi irin irin ake kyawun halittar da aka yi maka gaba kowa sata sata ka duba aka keɓe wani ƙoƙo a tare da kai ƙoƙo ƙoƙo aka ba shi fiska ga idon dunan ba inda za a ajiye ido ya tace idan nan wurin da aka bashi lokacin yin maka operation idan ka ɗaya da wannan ɗaya da wannan ina zo su na wasu sun mai kunnuwa hmm? iga da idan idon ka ɗaya da wannan saboda ka ga dama da abu kaga in idan kana tafiya haka in aka yi haka aiko ko mu za mu iya kawo wani ya auna kan da kibiya baka gan shi ba idan zai hara a banza zai harbi ido ana zaune to idon yana kallon haka yana kallon haka ina lafi baka gai shi ba in ya tashi kai ta ka idan zai sai ta amma aka ɓoye maka shi anan jamarkin da aka samu ba ta ce a tsakar kan sai za ka ɗauki kaya in aka sa shi ƙarƙashin haɓa a boye shi ka ga inda mai ka boye shi ka an za ka zaune là baya ba hai Allah haki a dubi inda aka dafa maka hanci nan wurin ya fi ko ina dacewa ka dubi kunne inda aka sanya shi nan wurin ya fi dacewa da shi wajen maganan ka ga kawatawa sannan aka zo aka biyo ne aka yi masa kwalliya da wasu gasu suka. wasu ciyawa mata ba su da shi mu ne. da akwai masu yi shi za ka je su a haske a dubi idon ka nan sama aka maka wata kwalliya kwalliya ce ba akwai amfanin ta kwalliyar da masana da amfani a dubi da aka yi masa gira ake masa gida da kai aka ce kai kanka sai ka manta wani abu da yanzu lissafin da na yi na manta abubuwa hmm? kaga ban kawo baki ba to haka sannan a koma cikin bakin na da irin wani aka dafa wasu kasusuwa sannan aka yi ruwa a ciki aka koyi bukata na taso a ruwan zai bayyana Hai Allahu haki haka wa kullama kana hajatuhu ilayhi min al-ilmi azama kana taysiruhu iyyahu na wuce wannan ko wa ina kan maganar da kace fa aqafu ma'rifata kaliki wa barikihi akan bari ne na tsaya wa mubdi'i ne kawata subhana wal iqrar bihi da tabbatar da shi cewar akwai shi mutum ya yarda da shi ya kwana da shi ya tashi da shi wa yassara alaihi turuqa hadhihi al mahrafa aka sauƙaƙa masa hanyoyin wannan karatun falaisa fil ulumi babu a ilimi ma huwa ajallu minha wanda fi ilimin tauhidi ba Wala أظهر عند الأقل babu abun da isi bayyanuwa wurin hankali irin irin ilimin tauhidi wal hikma wala isa fi rukil ulumi babu hanyoyin ilimi allati tunalu biha aksara min turuqiha irin ilimin tauhidi duba abun da kake kallo shi zai kara tabbatar maka da Allah yaushe ne jiya ne nake magana ko nake magana a nabar Allah ko yau mai muka yi tafsiri ne ko yau da safe ne sai na safe ko na abin nan idan aka yi magana inda za a aure mutum yau da safe ne ko dan da kamu ko wannan wanda aka aka bankare shi kai abin da ke kafa ce sake na ta ina san ke kai yanzu in an ayyuka mutum irin wannan tafka أكثر من طريقها ولا أكل ما أبن كيفي شيء يكتب ولا أبين ولا أوضه من توحيدي فكل ما تراه بعينك duk abin da idon kake gani au sama uku bi odonika au ta akila hu kaljika wa kullu ya bi balika duk abin da ke faɗowa a tunaninka wa kullu ma nalatu hasatu duk wani abun da hasa ta same shi hasa ji gani tabawa shanshana kankana to duk abun da wannan suka je da min hawasika wa kuwa dalilu ala rabbi tabaraka wa ta'ala mutum ne ke yawon sai an yi mutum an gama a ce ai bai da dandani a da aje a kai wa likita duk abin da yake bai san ɗanɗanansa ba kuma yaushe sai ya girma tukuna ya san akwai daɗi akwai menene yanzu ka yaro karari za ka din yi daɗi ta zafan abu an masa bai furza an tsaya ko fatarukul ilmi na sakin layi ne a mai kyan a asali amma ana na tun eh, sha Kwadi gobe ku. Hmm? Hmm? Tasa'in?